jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin zamantakewar ma'aurata kamar yadda kuka sani shirin zamantakewar ma'aurata shiri ne wanda yake koyar da cin daɗi da soyayya a gidan aure ta yadda za a samu nagartaccen gidan aure mai cike da ɗimbin soyayya da farin ciki tare da kaucewa hanyoyin da za su iya haifar da saɓani ko su kawo saɓani a tsakanin ma'aurata a makon da ya gabata mun fara magana a kan maudu'i da ya shafi haƙuri da ake cewa ma'aurata su yi walau namiji ko mata a kan yawan faɗin cewar su yi haƙuri to a kan me za a yi wannan haƙurin malama khadija bilyaminu ta fara bayani inda ta fassara ko kuma ta rarraba haƙurin zuwa gida uku kamar yadda ta faɗa akwai haƙuri na halayya akwai haƙuri na ɗabi'a sannan akwai haƙuri na halitta to mun yi wani daga wani daga cikin haƙuri na halayya wanda takan iya sauyawa musamman bayan an yi aure ko kuma zahirin halayya yakan iya bayyana bayan an yi aure yaya haƙuri yake na ɗabi'a akan me ake haƙuri a ɗabi'ance misali malama kadija za ki fara sallama ga masu kallon a wannan lokaci jama'a assalamu alaikum mu da sake kasancewa to wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu mu da sake kasancewa baki ɗaya masu kallo sun kalli yaya haƙuri yake a ɗabi'a wato halayya a yaya ake haƙuri a zamantakewar aure idan an riski halayya ita kuma ɗabi'ar ta wani ɓangare za a yi haƙuri da ita a duk lokacin da aka ce mutum yana da halayya ta ɗabi'a ita halayya dama ta ɗabi'a mun sani halayya ce wadda mutum yake da ita mm. tana da wuyar canzuwa ba lallai ka ce dole za ki tankwara mutum mm. akan abin da yake sa ne tunda abin a jinin jikinsa yake inda ya kasance mishi ɗabi'a ne zai wuya ki ce dole sai kin tankwara mutum ya da yanda kike so ba zai yi mm. sai dai ki iya yin ki sannan kuma wannan haƙuran dai da aka ce dai dole shi zaki kara yi zaki kwatanta akan yanayin yadda kika tsinci namiji musamman kika samu namiji yana da wannan ɗabi'a wanda bayi da haƙuri za ka mm. ga ɗabi'ar wani dama ɗabi'ansa ne shi kwata-kwata ma bayi da haƙurin mm. dama ba shi da ita kuma watakila za ta iya yi wa rashin haƙurinsa kafin zuwanki cikin gidan shi kin fara fuskantar irin wannan rashin haƙurin nashi za ki iya gane masa ta mm. wannan ɗabi'ar tashi saboda duk abin da ya kasance ɗabi'a da baya canzuwa wani lokacin yana iya nunawa mm. wani ma in dai yana da gaskiya ba zai iya ɓoye miki ba zai fito ya gaya miki gaskiya to kan yi wacce ban da haƙuri mm. eh ina da ɗabi'a kaza ina da ɗabi'a kaza to amma fa gaskiya ki yi haƙuri da ni to duk lokacin da aka ce dama soyayya ta zo ta haɗa aure ai dama kin san tun da kina son soyayya ce ta haɗa ku to dama zaki yi haƙurin yana daga cikin haƙurin da kullum ake gaya miki ki yi haƙuri ki yi haƙuri saboda wannan haƙurin dama kullum ina faɗa ba za ki iya gane masa ba sai kin zo daidai da abin musamman cikin zamantakewa ta aure a lokacin zaki ta ganin abubuwa da dama waɗanda ba su miki ba a lokacin zaki yi ƙoƙari ki yi haƙuri da shi ba zai a ce yau ga matsala ta kasance a cikin gidan auren ki ba kullum shi bai da shi bai da haƙuri ta nan ke ba ki da haƙuri ta can ko ke kina da haƙurin shi bai da shi yana da ɗabi'ar kaza ɗin to amma ba ki iya tankwara shi ya canza ba mm. musamman ma ɗabi'a ta haƙuri halitta ce wanda ake haihuwar mutum da shi wani za ka ga dama kamar yadda na faɗa wani yana da ita wani kuma bai da shi mm. to tunda kika san shi a wannan fannin mm. da wannan ɗabi'ar kika same shi sai ki yi haƙuri tunda ke kika gani kika cewa iyayenki kina so to ina ga kuma zaki zo a ce wai matsala ta fara fuskanta akan yana da wata ɗabi'a wadda bata yi miki ba ko kuma a ce yau da gobe har an gaji yau da gobe har an gaji shi ma kuma zata iya yiwa wata gilla ita ce mai ɗabi'ar mm. da bai san da ita ba saboda ba cika zama da zai kasance kulas din yawa ba da zai fahimta sai da aka kai wannan zama ya kai zama wata ɗaya biyu uku hudu halayya za ta fara fitowa fili mm. to a wannan lokacin ne ɗabi'a zaki gane me ɗabi'ansa ne sai mata suna da wani abu akwai wadda wata dama duk inda aka zo aka fara zaman musamman namiji yau da gobe duk inda zaki ka zai kasance yau kuna soyayya da mutum kamata yake zauna ki ta karantarsa ba mm. wai ki saka soyayyar a gaba ba mm. karantar shi zaki duk wani motsin ki motsinsa ki lura ki gani wai me yake so me baya so mm. wani ma fitowa zaki ki tambaye shi wane kaza da kaza da Allah kana son kaza ko ba ka son mm. irin haka ma wani koda da wasa ne a haka a haka zaki ta ɗiban halayyansa kina ganewa eh yana da kaza koda da wasa ne mm. bai da kaza ai zaka ga akwai abin da da wasa kin ga ka gaya mutum amma zaka ga ya dan canza ko ya ji ko a fuska ma sai ka ga yanayin mm. to kin yi da wasa yau da gobe kina nuna mutum sai ke fara gane a'a to fa yana da ɗabi'ar kaza bai da kaza yana da kuma haƙuri bai da haƙuri to ana hmm. zaki ta ɗiban wasu abubuwa akwai abin da zai iya jurewa da wanda ba zai jurewa yawwa akwai abin da zai iya jurewa ke ma kuma akwai abin da zaki iya jurewa hmm. da wanda ba zai iya jurewa ba to kamata yayi shi yasa ko da yaushe ake so a fuskanci juna kafin zamantakewa ta aure hmm. wannan fuskantar juna bayan kullum ku zauna ku yi ta soyayya a'a fuskantar juna bayan soyayya shine ki tsaya ki kula <clears throat> wai me yake so me baya so ke ma kuma me wanda kike so kike ganin ke kina son abun baya so to zaki iya haƙuri da wannan abun tunda shi yana so wata killa mm. ke kuma ba kya son abun to sai ki lura san da kike masa zai sa ki iya dogon haƙuri akan wannan abun idan za ki iya haƙuri ba wani abu ba idan kuma ba za ki haƙuri ba sai ki ta bibiyar abin ki juya ki gani Me ne zai tafi miki yadda kike so <laughs> to irin waɗannan abubuwa za ki ga wato sukan faru misali kamar yadda kika magana ɗabi'a ta da haƙuri hmm. wani kila ba shi da haƙuri ko kuma ita ba ta da haƙuri da zarar an yi auren sai ki nan da nan sai ki ji an ce ai ba shi da haƙuri ne mm, ita ai ta gaji kuma ce ai ba ta da haƙuri ne da sauransu me ya kamata a yi eh, tun farko da tun farkon neman auren hmm. dama idan kika gana namiji ba shi da haƙuri ai biyu ta zuwa dama guri daya ka iya samun ma namijin bai da haƙuri macen tana da haƙuri mm. to idan har ba ta shi ne bai da haƙurin ita tana da haƙurin ta ga za ta iya jurewa ai ba wani abu ba ne mm. haka za ta yi ta bin shi ta lallaɓa shi ta rinka haƙuri idan abin ya faru dama ta sa waranta ai za ta iya zaman mm. haƙurin to lokacin da ta ɗauɗa maran za ta iya haƙurin saboda san da take mai to lokacin da matsalan ta zo mata sai ta yi haƙurin to shi shine zaka ga da yawa rashin zama a fuskanci juna zaka ga mace da yawa wata ma bata san me mijinta yake so ba ita ba ta san shi mm. me bata san kuma me mijin baya so ba ita kuma take so mm. duk lokacin da namiji yake son abu ke kuma ba kya so to an samu matsala idan baya so za ta iya yi wa wata soyayya ta canza ta mm. shi yana son abu ita ba ta so to fa za ta so abin ko da a bangaren cima eh saboda tana son shi ko da a bangaren cima za ka gani watakila shi yana son abu kaza shi kuma baya son abu kaza ko diresin wannan zaki zaki ga shi fa kwata-kwata dama can shi baya son kala kaza mm. yana son kala kaza to a haka zaki ta bibiyan namiji ki gane menene yake so meye baya so akan komai na rayuwarsa idan har kika tsaya kika karanci namiji akan abin da yake so da wanda baya so wallahi kin mota zaka ga gyaran matsalar su mm. abu ne mai sauki idan ita tana kokarin ta gyara shi yana karkacewa hankali hankali za ta san yadda za ta gyara ai mace ce mace ce za ta san yadda za ta yi ta gyara matsalar ta yau da gobe duk wacce kaji ta ce wai ba iya gyara matsala kaza ba bata zauna ta yi nazarin yadda za ta gyara ba ne daga lokacin da kika amsa kina son wani kin amince har kika zo kuma zamantakewa ta aure ta hada ku mm. to kamata yayi a ce duk wani motsin shi sani me yake nufi duk wani motsin da zai yi kamata yayi ki san me yake nufi na to masu kallon mu kada ku manta shirin zamantakewar ma'aurata kuke kallo muna tattauna da malaman jiya Gilyaminu kuma muna batu akan wato hakuri da ake yi ko kuma ake faɗa wa ma'aurata su yi kafin su yi auren ba a ce sai dai ki haƙuri in kin je ibada zaki ko kuma a ce sai dai ka yi haƙuri mata sai hakuri a haka mm, suke <laughs> ba a taɓa tankwara su za mu karɓi saƙon talla idan muka dawo shirin zai dora. Assalamu alaikum masu bibiyar mujallar matashiya a koda yaushe a faɗin duniya. Ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Mun shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da shaɗantarwa. Shirin zamantakewar ma'aurata da yake warware matsalolin ma'aurata zai ringa zo muku a ranar Litinin misalin karfe tara na safe. Shirin 'yan cikin gida da ke tattaunawa da 'yan jarida zai dinga zuwa muku a ranakun talata da misalin karfe 8 na dare. A ranar laraba akwai shirin ana yi da kai da misalin karfe tara na safe. A ranar laraban dai akwai shirin tushen ciwo da lafiya da misalin karfe 8 na dare. A ranakun alhamis kuma shirin rabin ilimi da yake amsa tambayoyinku na addinin musulunci zai dinga zuwa muku da misalin karfe tara na dare. A kowace juma'a da misalin karfe bakwai na dare akwai shirin sirrin ma'aurata wanda yake koyar da zamantakewar aure. Matashiya TV. Haka kuma akwai shirin kuma tso mu tattauna wanda yake zo muku a dukkanin ranar juma'a da misalin karfe tara na dare zuwa karfe goma kai tsaye. Shirin ciki da gaskiya da yake tattaunawa da 'yan siyasa zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar asabar da misalin karfe takwas takwas na dare. Mashashiyar ku dai. Yayin da hasken musulunci zai dinga zuwa muku kai tsaye a ranakun Asabar da misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare. Shirin dandalin Kannywood da ke shiga masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood zai ringa zuwa muku a dukkanin ranar Lahadi da misalin karfe takwas na dare. A shafinmu na Facebook kuma takaitattun labarai za su dinga zo muku daga litinin zuwa asabar da misalin karfe shida na safe. A kowace litinin shirin rayuwar masoya zai ringa zuwar muku. Yayin da za a saka muku wasikar mikiya a ranakun Laraba. To daga zuciya zai ringa zuwar muku ranar Juma'a. Sai Lahadi shirin ɗan kasuwa zai dinga zuwa muku a shafinmu na Facebook. Ku kasance da mujallar matashiya a shafukanmu na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok. Mujallar matashiya ba mu da nabi. Za ku iya karanta labaranmu a shafinmu na yanar gizo wato matashiya da tukom. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp a kan lambobinmu. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Mujallar matashiya a bar alfaharinku. Masha Allah, mujallar matashiya. Masu kallon barkan madadawa To a wasu lokuta ya kamata a ce miji ko mata sun fahimci ɗabi'un junansu. shan bayan an yi auren ɗabi'un za su bayyana ko kuma kafin auren gaskiya tun kafin aure ya kamata a san meye ɗabi'a tunda kamar yadda muka faɗa ita ɗabi'a abu ne da baya taɓa canzuwa kuma ba ta ɓoyuwa mm. yau da gobe dole za ki gane ɗabi'ar wanda kike so za ki aura shi ma kuma zai iya gane ɗabi'ar ki mm. sakamakon zai iya bibiyar ki ta wani fannin ko da a wurin labari ne zai iya baki labarin tsakanin shi da abokin kin shi kaza ya faru irin a hirarrakin ku kadai ma zaki wata rana zaki iya daukan ɗabi'arsa zaki gane eh yana da ɗabi'a kaza bayi da ɗabi'a kaza yana da san kaza bayi da san kaza duk a irin haka haka mm. ya kamata ki gane tunda dama ai a lokacin da matakin da ake soyayya a lokacin ake so kowa ya fuskanci juna mm. ki gane mene waye shi shi din ma wai waye shi shi ke ma din wace ce ke <laughs> ya san ki ki san shi mm. to a duk lokacin da kuka san juna ta wannan fannin kun huta gaskiya tun kafin ku shiga rayuwar auren ku zaka ga aure idan aka shiga zamantakewa ta aure wani lokacin har a zo a haihu ma ba a irin samun matsatsalo sai da yau da gobe da bawa dai zamantakewa ta yau da mm, gobe ai ta wuta ce da kori ana sabawa to shine a wannan lokacin ne zaka ga wata rana dole dama za a saba mm. amma zaka ga suna samun daidaituwar junansu tunda kowa ya riga ya karanci kowa kin gane ɗabi'arsa kaza kin gane kaza ɗin shi to sai ki kiyaye wanda za ki iya kiyayewa tunda duk lokacin da eh, tarayya ta kasance ta zamantakewa bari har aka zo ta zamantakewa aure kamata yi mace ta yi ƙoƙari kiyaye duk wani abu da ta san namiji baya so za ta iya kasancewa mijinki ya taso dama shi gaba ɗaya kaza ba na son kunshi baya son kitso kaza wani ma kitson ne ma baya so hmm. za ka iya samu shi kwata-kwata baya so ya gama ta da kitso to kin je kin mai kitso me zai burge shi a ciki hmm. wani kuma ƙunshin ne gaba ɗaya shi ba ma ya so ya ga lalle a jikin mace kin je hmm. kin yi lalle don ki burge shi to me zai ci baya so yanda baya so din nan fa baya so ɗin dole a haƙura ko kin yi ma shi ba zai mai daidai ba to shine bambancin ɗabi'a da halayya ɗabi'a ba ta canzawa hmm. halayya kuma tana canzawa to a yanzu sai aka yi aure sai mace ta fahimci ɗabi'ar mijinta ko kuma miji ya fahimci ɗabi'ar matarsa a saɓanin yadda ya santa kafin a aure ko kuma saɓanin yadda ta san shi kafin a aure me kamata a tunda dai ba za ta sauya ba eh tunda ba za ta sauya ba zama za su ai yanzu kamar kai miji ka zo ka samu matarka yau da gobe kun fara zamantakewa ta aure sai ka same ta tana da ɗabi'a kaza wannan ɗabi'ar kuma baka tunanin za ta canza kuma kai baka son wannan ɗabi'ar zauna za ka yi da ita wancan kaza da kaza kaza na kina da ɗabi'a kaza gaskiya ne kuma bana son ɗabi'an nan mm. to idan ka duk lokacin da a lokacin da ka gaya mata ita mace tana da wani abu fa a lokacin da mijinta ya zo mata da abu duk da dai ɗabi'a ba ta canzawa amma fa ana kokari a kiyaye ai akwai kiyayewa mm. yanzu ita ɗabi'a kamar yadda ba ta canza idan ta zo ya gaya mata wance kina da ɗabi'a kaza ni ba na so ko kuma a'a wane kana da ɗabi'a kaza ni ba na santa to sai ku zauna ku sai ta junanku ina son kina da ɗabi'a kaza ina da ɗabi'a kaza ba ka so sai yi kokari to fa wane baya son kaza duk wata hanya da za ta haɗa ni da shi akan mm. wannan ɗabi'ar tawa mm. sai yi kokari in dinga bibiyar ta ina kiyayewa saboda in ba ta haka ba za a taba samun daidai ba <laughs> to yau kina yi kina yi kina ci gaba kina mm. ta bayyana ta to abin zai ta bata mai rai ne mm. shi kuma ka san namiji yau da gobe kana bata mai rai bacin rai yau da gobe yana kawo bacin zama gaba daya idan aka samu matsala yau da gobe kina bata mutum rai mm. ba zama ma gaba daya ko zama ita zamantakewa ko ta yau da gobe ce zaka ga inda dai da bacin rai a cikin ta bata da wani amfani ba zai a ce ka zauna da mutum yau ranka yana baci da shi akan kaza kaza kaza yi da amfani gara ku zauna ku yi wa junanku maslaha na'am to a wace shawara za ki bai wa ma'aurata musamman waɗanda suka tsinci kansu a irin wannan yanayi sai suka fahimci wato kila ɗabi'un mazajensu ba yadda suka tunaninsa kafin su yi aure ba ko kuma ɗabi'un matansu sai suka fahimce su baibai ba kamar yadda sai bayan an yaure kuma su fahimta da shawara da ke ba su akai ni shawarar da zan bayar mm. ga dukkanin ma'aurata a duk lokacin da ka zo ka tsinci kanka a rayuwar aure mm. da wata matsala wadda gaba ɗaya bata maka ba to kawai ka yi haƙuri dama tun kafin ki shiga gidan aure ki sa wa ranki ba za fa ki taɓa ganin komai ya tafi miki daidai ba za ki iya ganin komai ma zai iya zuwan miki a mm. yanayin da baki taba tunani ba mm. to ki sa wa ranki kawai za ki yi hakuri yana daga cikin abin da kullum ake gaya wa mace ki yi haƙuri ki yi haƙuri saboda ba a san ke taki matsalar ta ina za ta kasance ba saboda ita zamantakewa ta yau da gobe ai ta fi ƙarfin wasa mm. to shi yasa iyaye kullum sai suke gaya wa 'ya'yansu ki yi haƙuri ki yi haƙuri ke kuma ana gaya miki ki yi haƙuri nan sai kiga to menene abin haƙurin mm, tunda ana ta cin eh, soyayya kawai ki je ki ta kasance da masoyi kike kawai komai ya yi miki daɗi eh. sai kin zo da gobe wance ga ana shiga gidan cikin mutane ana babbata rai to menene an je ba a ga abin da yanda ake so <laughs> zamantakewar ta kasance ba da ana bebi yanzu an da ana ke <laughs> ka gani duk lokacin da kika tsinci kanki a cikin wata matsala ta zamantakewar aure mm. ki yi kokari ki sanya zaki ki warware wa kanki matsala ba sai kin je kin gaya wa yan uwanki ko wani wanda yake jikinki ba magana ma tun tana kai da kai ka zo ka gaya wani kuma yau da gobe magana ta fito ka san su iyaye suna da wani abu duk lokacin da zaka kai wa iyayenka kukan matsalar ka ta zamantakewa aure mm. musamman mahaifiya to mm. abin nan sai ke ki manta ma amma mahaifiyarki bata manta ba mm. sai ta rinka kallon ku da abin abin sai ya tsaya mata amma idan har za ku zauna ku rinka wa junan ku masalaha kun zauna lafiya kin zo cikin zamantakewa auren ki kin samu mijinki da wata ɗabi'a ko wata halayya wadda ba ta yi miki ba to ki yi kokari ki saita wannan abin yana da ɗabi'a kaza ba zan iya canza shi ba to sawa raina ruwan sanyi mm. idan har ba zan iya canza shi ba akan wannan ɗabi'ar kawai zauna ki rinka mai addu'a yau da gobe Allah ya sauya ya miki zuciya ku yi zamantakewa ku cikin sauki da yawa mata za ka ga ba sa iya ɓata lokaci akan wasu zauna su ne wa mazajen su addu'a wanda kuma babbar matsala ce yau duk wanda kike aure ko da kina cikin jin daɗi zauna ki dinka mai addu'a kina mai addu'a kina wa kanki addu'a su yaya tun ba a haife su ba ma a rayuwa ake so a dinka yi musu addu'a idan kina wa yayanki addu'a tun kafin ki same su a duniya har ki samu wallahi ba abin da zai same su a rayuwa kuma za ki samu ke kanki zaki samu nutsuwa ko da 'ya'yanki ba sa tare da ki sun je makaranta sun je ina ne zaki ji duk nutsuwa na zuwan miki to duk lokacin da ya kasance ma'aurata zai kasance ba su yi wa junansu addu'a to an samu matsala mata da yawa ba sa tsayawa su ne wa mazajensu addu'a yau na samu kaina a cikin matsala kaza ba zan iya gyara ta ba mm. wa kuma zan gaya wa magani ba wanda zaki gaya wa ya miki maganin matsalar ki kawai abin da zaki kiran ka gaya wa Allah yau da gobe insha Allah zaki ga matsalar ki ta warware ki babu abin da ya gagara Allah duk lokacin da kike gaya wa Allah kukan ki ga ki a gidan aure mm. gida mai daraja ki zauna ki yi sujjada ki gaya wa Allah damuwar ki Allah zai yaye miki yau da gobe cikin sauki ma ba sai kin tsaya kina bata wa kanki lokaci ba wannan shine shawarar da zan bayar gaskiya ga ma'aurata a duk lokacin da muka tsinci kanmu a mm. cikin wani yanayi mm. to mu ƙara haƙuri shine dai haƙurin da duk ake gaya mana ba wai mu ce ta ina za mu in kika ce ma za ki kashe aurenki da sauransu ku zo ku bata wani za ki je ki aura wataƙila ma har wannan matsalar da watsan <laughs> to shine Allah ka sa mu dace to amin amin to masu kallon mu dole dole anan za mu gimse bakin shirin saboda yanayi na lokacin malam Khadija sai ki sallama ga masu kallon to jama'a assalamu alaikum to wa alaikum assalam assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu a madadin malama Khadija Bilamin da muka gabatar da shirin tare da ita sai dan wa abokin aiki Haya Balafage da ya tiri sadan da ku sunan Abubakar Mutla Ibrahim nake cewa ma da ma kuma na gaba idan Allah ya kama shi wannan sabon shirin da zama Mata akwai